A mun dauki wannan mataki 'yan majalisar Adamawa saboda dagulawa da aka yi a cikin harkan gwamnati kasa ta ki ta ci gaba a jama'ar al'umma mutane Adamawa suna cikin kunshin wahala kuma hakki ne akan mu an zabe mu saboda in ta kai wannan halin a mu cice su. To amma ai tuni wasu suna zargin kan cewa wannan bai rasa nasaba da takaddama da ke tsakanin shi gwamnan da kuma fada shugaban kasa wasu na ganin kan cewa fada shugaban kasa da kuma jam'iyyar PDP ita ta ingiza ku. Ai mu ba mu san me tsakanin su ba mu ba mu sani ba mu muna aiki mu anan kuma ba mu ga inda aikin sa ya hada shi da shugaban kasa ba zancen jam'iyya kuma ai deputy governor da yan majalisa suka yi sabi nashi dan jam'iyyar mu ne yana PDP tare da mu saboda haka zancen jam'iyyar bata taso a cikin wannan abun ba zancen wani ma ya ingiza wani ma bai taso ba yanzu dai an zura ido a gaida wannan dambarwa za ta kaya ganin cewa yan watanni suka rage wannan gwamnatin yayin da kuma kawo lokacin hada wannan rahoto kakakin gwamnatin jihar Amos a ke cewa gwamnan jihar bai ma samu takardar neman tsigewan ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya